الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين أنا مسلاتين جمعة أنا من وردو بيلي أتشين قرين تميت يولا yau insha Allah za mu darasi na talatin da bakwai kuma muna ƙarshen kitabul qaba'i wato kundin da ke bayani akan halalan ayyuka za mu tashi babu babu saumin isnaini babu babu saumin isnaini wal khamis babin da ke bayanin mustahabbi ne mutum ya yi azumin ranar litinin da alhamis sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai falala a cikin sa عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان محرم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بئست بئست أو أنزل علي فيه رواه مسلم وأن حديث إمام مسلم يروي عن أبي قتادة لقى أبو قتادة رضي الله عنه ألا يرتدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمنزم الله صلى الله عليه وسلم يجي وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين أن تعمل من الله صلى الله عليه وسلم dangane da falalan azumin ranar litini ko kuma me yasa yake azumi ranar litini faƙala sai ce zalika yawmun wulidtu fi wannan ayyini ne da aka haife ni cikin wato a ranar litinin aka haife ni son azumi ranar litinin saboda gobe wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a bisa ni'iman samarwa sannan wa yawmun ba'istu kuma ranar litinin ita ce ranar da aka alkoni wato na zama annabi ita ce ranar da aka bani annabta au unzila alayya fi ko kuma cewa ita ce ranar da aka fara saukar min da wahayi a kogon hira lokacin da aka saukar masa da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra rabbuka akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar na suratul alaq ko farkon suratul alaq an saukar masa da su ranar litinin ne a kogon hira a jabalun nur a makka ce to saboda aka yake son yin azumi ranar litinin don gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima ta wato ranar litinin abin eh, ta samarwa da kuma ni'ima ta aiko shi kasancewarsa annabin Allah hadisi yana karantar da sunna ce a yi azumi ranar litinin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi idan ka ambaci azumin ranar litinin maulidi ma'ana murnan samuwar manzon Allah ta suna ko haifuwansa ba za mu maka inkari ba domin ya tabbata manzala ta ya yi amma ba irin maulidin da ake yi na biki ba saboda wasu suna kafa hujja da wannan hadisi suna cewa sai ai manzala ta ya yi maulidi a kira nan litinin yana azumi saboda ya ce ita kira nan da aka bai sai waje to irin wannan maulidin ya halatta domin manzon Allah ta ya sunnanta shi amma kuma ba a rabi'ul awwal kawai yake yi ba ba a watan rabi'ul awwal kawai yake ba watan na ka yake shi ba a'a duka shekara duk ranar litinin yana yi ba ga wannan maulidin ya tabbata a sunna kenan in sunan sa maulidi in ko sunan sa ba maulidi ba shikenan da ya tabbata manzon sama ya yi don ya gode wa Allah subhanahu wataala ko don murnan an haife shi a ranar litinin ko ma ya ne mai kai kai azumin ranar litinin saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan ya halatta ko ma me ka ambace shi ka ambace shi amma dai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma za ka kafa hujja da kuma wani biki da za ka yi a watan Rabiul Awwal da sunan maulidi ko bikin maulidi sannan ka kafa dalili da wannan hadisi? zai yiwa don inda azumi kai ranar litinin ka kafa hujja da wannan hadisin sai ce hujja ka ta yi amma kai ba azumi kake yi ba abinci ne ma kake jefawa kai ta rabawa kana ci ka tara jama'a a raba abinci a ci maimakon azumi kaga sabanin yadda manzon Allah ta kuma shi ya hana cikin sa cin abinci ne kai kuma ka bude cikin ka kana ta cin abinci kaga ba yadda za a iya zama sun so wannan hadisi ne imam muslim ruwaito shi ingantaccen hadisi yana mana fadalan azumi ranar litinin وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس أحب أن يغرب عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم وانا حديث بدا أبو هريرة رضي الله عنه ألا جلش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر من منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي تورد الأعمال يوم الاثنين ana bijiro da ayyuka ranar litinin mana ana tallata ayyukan bayan Allah ranar litinin wal da ranar alhamis ranar litinin da alhamis ne ake ake tallata ayyukan bayan Allah mana a fito da su mala'iku su duba a dudduba su dai shine ma'anan al'arf yace ko hibbu an yura amali ina son a fito da na. a tallata su wa ana sa'imin ina mai azumi ranar litinin da alhamis akan bidiro da ayyukan bayi wani ya yi kaza tun daga farkon satin zuwa ƙarshen sa ya yi azumi ya yi sallah ya yi zikiri ya yi sadaka ya sadar da zumunci ya taimaki addini ya taimaka bayan Allah duk ayyuka na lada wannan lokacin za a baje su shi kenan sai a baka ladan su to manzon sun ce ina son ni lokacin da za a baje ayyuka na ya zama ma kuma ina azumi a wannan yini kaga mai azumi kan tun daga ke to har rana ta faɗi a cikin ibada yake a cikin ibada yake eh, to ina son ya zama a lokacin ina azumi wannan shi ma yana nuna maka sunnar azumin ranar litinin da alhamis da kuma falalansa a lokacin da aka ɗauko ayyukanka ana dubawa to a lokacin kuma kana azumi kuma kana wani aiki na lada rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito hadisin wa qala hadisun hasanun yake hadisin ne hakan wa rawahu muslim imamu sun ya rawaito wannan hadisin bi ghairi zikri sawmi amma bai faɗi bai yi bayanin azumi ba hadisin da ya bayanin ana bijiro da ayyukan bayan Allah ranar litinin da alhamis amma bai kare ta cewa manzo ce ina son ya zama an tallata aiki na a lokacin ina azumi bai faɗi haka ba amma ga lafazin imam muslim din yace tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnin wal khamis ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه yace ana bude kofofin aljanna duk ranar litinin da alhamid sai a gafartawa duk wani bawan Allah wanda baya yi wa Allah shirka sai dai in ka gaba a gafarta mutum ba sai dai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi wannan za a ce a saurara musu su biyun sai sun yi a sai sun yi sulhu a saurara musu sai sun yi sulhu هناك zuwa وبين أخيه أنا نسمي أخيه musulmi. zai dinga don kafirai su ne abokanin gaban musulmi ba musulmi ba shi ne kuma nan alwala'u wal alwala'u wal bara wato kai wa kafirai tawaye ka ji ba ka son su sannan kuma ka so musulmi ya lafi na tafi la a aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bin wasu to ya ta karkare ki abokin gaban Allah kai kuma masoyi kai ke shi abokin gawa amma musulmi kuma wal mu'minun wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mu'mine mata shakin su masoya juna ne sai da mana ga wani kuma yana gaba da dan uwansa musulmi kamar yadda ake gaba da kafirai wani ta ta a jira su in duka suna gaba da juna a jira su sai sun yi sulhu kafin a gafarta mu idan kuma ɗaya ne yake gaba da ɗaya to shi za a kan jira sai lokacin da ya sulhu da ɗan uwansa kafin a gafarta masa shahana ana nufin adawatin tamla'ul kalba, wato adawa da take cika zuciya ka cike da adawa Muna ake cewa adawa kuma shine idan abin farin ciki ya samu wani abin abin haushi idan wani masifa ta same shi kuma ka ji kana dariya wannan shine adawa wanda tana iya kai ga ka halaka mutum ma yanzu duk mutumin da za a yi munafikinsa yana hannun yan ta'adda akwai wani su kashe shi akwai wani ya sha wahala na wasu lokuta a ban shi sai ka kimkitin daɗin aikin nafin ɗinsa ko kana adawa da shi wanda ma ka ce maka ai ya yi aure sai ka dinga kun baƙin cikin ya yi aure ko ya samu jari ko ya yi kuɗi ko ya ko ya samu wani alheri an masa wani alheri kai kuma ka shiga ya saboda wani wannan adawa ne yin adawa ita take haifar da hasada hasada ka ji ba ka son alkhairi mutum kwata-kwata to adawa abu biyu ne ba ka son alkhairi mutum kuma kana son sharrin sa sai dai in abin da zai ma daɗi ka ya shiga cikin sharri abin da zai ɓata maka rai ya zama ya shiga cikin me cikin cikin alheri amma idan alheri kawai ya samu ka ji ba ka so to sunan ka mai hasada ne eh, ba ka son ya shiga musiba amma dai ba son kuma ya samu wani abu alheri abu yana damun ba in za ka da dama za ka kan toshe to wannan mahasaji suna sunan ka mai na kuma dai za ka sha wahala kan rayuwa don ba ka hana Allah abun da yake son yi wa bayi ba to kaga wannan yana nuna ranar litinin da alhamis ana bude kofofin aljanna a duk da ayyukan mutane a duba kowa za su tafi aljanna ko ai ba za su janna tana ce to duk da ba min shirka ma a gafarta masa a wannan ranar amma duk wanda yake gaba da dan uwansa musulmi ba a ga maciji wannan a saurara musu har sai sun yi su amma ba wanda ya faɗa da dan uwansa musulmi ba don ka gane wannan za ka iya faɗa da mutum ko ku samu sabani amma kuma ba gaba kake da shi wajen sahabbai ma suna faɗa da juna suna har manzara kuma ya mutu sulhu faɗa daban adawa daban za ka yi faɗa da mutum amma kuma ba za ka so ya mutu ba ba za ka so wani sharri ya same sai dai kana ɗan jin haushinsa kawai tun da ya maka abin da ba daidai ba kuma abu ma zai zo ya wuce daga baya zai zo ya wuce nan ba a ce masa adawa sa tanazo wato rikici ko kuma rashin jituwa adamu tafahu ba ka jituwa da wani akwai bambanci da kana adawa da wani shi yasa idan aka ce kafurai abokanin gaba to su ne wanda suna yakan ku suna iya kashe ku su ne su ne kafurai harbiyun ke so da kafiri dai maki Allah ne ba za ka yi soyayya da soyayya da shi ba sai yace wa an Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dare ta قالت تكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين من قال كما يتفن سينا كير الدادون أزم رانا الاثنين والخميس لكم رانا الخميس معناه ينا نقنص yana yana yana tufan su kamar yana jiran ma alhamis ta zo ya azumi yana jiran litinin ya zo ya azumi su shine ma'anan ya taharra ya tsasu kenan ba yana azumtan su bane in in lokacin da kawai ga damar yin azumi ba akwai asamun mutuna wannan za a ce ranar talata ba sai a same ka kana azumi ko ranar laraba kaga wannan kawai ya dace kai gobe bari in tashi da azumi ko za ba haka yake azumtan azumin alhamis da litinin ba azumin litin da alhamis dama yana jiran su zo ne a biya azumce su kawai shi ne ma nan ya tahara ya fasu duhu ma bi so ina nufin su da azumi wannan shi yake nuna a kai sunna ce yin azumi ranar alhamis da litinin ma'ana manzo sama dama ya saba yana yi ya saba yana yi ko da ka sunna ne kuma in kai koyi abin da ana bukatar kai koyi da shi a nan me yasa manzo sama yake nusan su da azumi yake jiran su har al'adansa ne kawai kusan kowane sahabi ya sani yau ranar litinin manzo Allah yana da wuya a ce bai azumi ba sai dai wani uzuri ko ranar alhamis zai wuya zama bai azumi ba sai wani uzuri saboda girman su da sabbin abubuwa guda biyu da muka faɗa da na farko ana bijiro da ayyukan bayan Allah a wannan a wannan ko guda biyu sannan na biyu ranar litinin rannan ne aka haife shi rana alhamis kuma ranar ne abin nan rana alhamis kuma da ranar litinin nan kuma ana buɗe ƙofofin aljanna da ka buɗe ƙofofin aljanna alkhairai za su yawaita ana buƙatar yawan alkhairai an buɗe ina masu aikin alkhairi su zo su shiga sai ka yawaita aikin alkhairi a wannan a wannan rana babu ki babu sani salatati ayyami min kulli shahri babin da ke bayanin mustahabi ne mutum ya azumci kwana uku a kowane wata azumin kwana uku a kowane wata imamun nawawi wal afdalu sawmuha fil ayyam al-bid abin da yafi shine ya azumce su a kwanaki farare wato wanda watan su yafi fari shine ranar sha uku sha hudu sha biyar sha uku sha hudu sha biyar su ne ranakin da wata ya fi fari don in watan ya fito har asuba duk haske ne wannan diren. to kwanakin wannan daren su ake son a wato ainihin azumta yana ce wa hiya tsalisa ashara kwana na sha uku wal rabi'a ashara da sha hudu wal khamisa ashara da kwana na goma sha biyar domin shi ne tsakiyar wata kenan shi ake cewa lailatul badri wata ya kai goma sha hudu ya gama shigansa to kaga sha uku ya kusa ya shiga wara kaɗan sha biyar kuma ya dan fara raguwa kaɗan wakila wasu ma ne suka ce a saniya ashara wa salisa ashara wa rabi'a ashara wasu suka ce kwana na sha ɗaya sha biyu da na sha uku da na sha hudu sai ce wasu sahihu al-mashahuru huwa al-awwal abin da ya fi inganci kuma ya shahara shi ne farkon sha uku da sha hudu da sha biyar ne ba wai sha biyu da sha uku da sha hudu ba saboda hadisi ya tabbata cewa sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda za mu za mu karanta hadisi na farko hurairata radiyallahu anhu قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتي قبل أن أنام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه بدأ أبو هريرة الله يدرش قال أوصاني خليلي bada'ina sallallahu alaihi wa sallam ya min wasiti shine wato masoyina annabi muhammad sallallahu alaihi ya min wasiti shine ya umarce ni umarni mai karfi ni talatin da abubuwa guda uku siyami talafati ayyami azumin kwana uku min kulli shahrin daga kowane wata ita abu hurairah karka barin azumin kwana uku a kowane wata wa raka ta duha da rakoyi guda biyu na hansi na filan hantsi raka'a yace kai raka'a biyu kar ka bari wa an utira qabla an hanama da kuma da wikiri kafin ne bari mutafaqun Alayhi bukhari da muslim kawai ko hadisi abubuwa guda uku aka masa wasiki azumin kwana uku a kowane wata domin idan kai azumin kwana uku a kowane wata to kama kai azumin shekara gaba ɗaya ne za mu karanta a can gaba kuma mai yi ta ya ce man ja'a bil hasanati falahu wa ashru amsalha duk wanda yake shi aikin ke za a ninka ladan sau goma ana kan azumin kwana ɗaya za a baka ladan azumin kwana goma azumin kwana uku azumin wata guda za ka wata sha ɗaya ne in kana uku uku to kamar ka azumin wata sha ɗaya ne ka azumin ramadan ko ya zama azumin shekara guda kuma manzala kuma yana faɗa cikin hadisin musulmi كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إن الصوم فإنه لي وأنا أجزيه yace dukkan aikin ɗan adam ana ninka shi kuma in kan guda ɗaya za a ninka ladansa sau goma ba za a ka lada goma ba ka za zai iya zama zama lada dubu ne to zai a yi sau goma ya zama lada dubu goma ce sai har zuwa ninki ɗari bakwai duk aikin da ka yi za a ninka ladan goma har zuwa ninki ɗari bakwai wato gwargwadon ka da ka da tsoron allahnka gwargwadon yadda za a baka ladan ko da haka za ku yi aiki iri ɗaya da wani ya fi ka lada kawai da ya fi ka tsoron allah ya fi ka matsayi a wajen allah subhanahu wa ta'ala yake ta ka za a ninka har zuwa ga ɗari bakwai a wata riwaya yace ila ma sha Allah har zuwa ga amurka Allah ga dama irin ladan da babu iyaka ko za ka mutum yakan yi aiki karami amma ladan ya zama mai yawa ya zama tobin tsiransa a lahira to shi yasa a nan yake kai azumin kwana uku a kowace kai azumin kwana uku a kowane wata don zai zama ma'ana yin ba za ka iya yin alhamis litinin alhamis ba za ka iya yin yau ka sha gobe ka yi azumi ba siya mu dawo sai kai tsawon kwana uku mana in kai kwana uku kamar kai shekara kana azumi sannan wa raka ta yi buha da raka'o'i guda biyu na hanzu har ka bar su su ma yake bin abu na raka biyu ba su da wahala lokacin da za ka fita kasuwarka in kai wanka ya kai alwala sai kawai kai wala hanka ka tafi in za ka tafi aiki in kai wanka kai alwala sai raka biyun ka shi ne ka kama hanya ka tafi yin aiki ko wani sana'anka to da ka eh, raka biyu su ne mafi karancin sallan wadana amma mafi mafi ge abin nan mafi yawan su kuma shine raka'a takwas kamar yanzu hadisin ummu hani manzo sama yayi raka'a takwas a gidanta amma za ka yi raka'a hudu za ka yi raka'a shida amma mafi karancin su shine raka'a raka'a biyu babu raka'a daya Sannan bai inganta kuma yi raka'a goma ba ko goma sha biyu kamar yadda wani hadisi ya zo amma bai inganta ba hadisin za'ifi ne idan mutum ya rike wannan zai samu falala da yawa a wajen ubangiji ta'ala domin maza su ya ambaci ya ce salatul awwabina ina karmu gurtisa sallan masu komawa zuwa ga Allah ana yin ta lokacin da 'ya'yan abin nan raƙuma suka fara jin zafi rana daga hanzi har zuwa rana ta kusan zuwa tafiya. to kaga duk mai irin wannan sallan to shine al-awwabu kenan mai komawa zuwa ga Allah ta'ala lokacin da ake tafiya neman abinci sai kuma ka tsaya sallah lokacin da tafiya da hata na neman duniya sai kuma ka tsaya sai ka yi sallah raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas sannan ka kama hanyar ka tafi lokacin da ake rige-rigen fita wanda ya nuna lalle kai bawan Allah ne mai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ma sallan a al'adar mu tsofaffi ne suke yin ta duk da yanzu alhamdulillah matasan masu suna kokari amma da kan tsofaffin mata mata galibi su suke kallon wala'a ana samun tsofaffin maza ma suna yi amma galibi dai in ba mutum ya tsofa bai cika yin su ba ba sai tsoho ba ko da matashi ne ko dan shi ko yaro ma ko wanda bai balaga ba ma sunna ne yi su kuma zai samu lada na uku sai to an dokira qabla an anama ya umarce ni ko ya min wasiti da na yi witiri kafin na yi bacci kafin na kwanta na yi witiri to shi kuma wikiri sunna ce mai karfi amma da yi shi kafin mai bacci wannan ba haka aka fito ba sai dai ga wanda wato da zai iya farkawa ba zai iya farkawa karshen dare kafin alfijir in yana farkawa a litti ya farka sai an yi kira sallar karshe wannan yayi kafin yayi bacci amma wanda zai iya farkawa a ƙarshen dare kafin alfiri ya fito ya yi nafila to shi kuma ya bari shi ne sai ya yi nafilan sa sai yi tirinsa saboda Maza su ma ce ji a zuwa akira salatikum bil layli zikra ko sanya ƙarshen sallan ku na dare ya zama wikiri sannan ce salatul laili masna masna wa idza khashiya ahdukum as-subha falyusalli raka'atan tutru lahu ma qasalla sallan ya kana biyu ka sallame biyu ka sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito to kai raka'a kai a ɗaya a zai maka wuce yin abin da ka ba kaga in ka ji tsoron alfijir zai fito a sai a ƙarshen dire ki to anan ake so to amma hadisi ya zo manzo sama yi kiri a kowane lokaci wasaran wakan wasaran nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli layl duka daren awwalahu wa wasatahu wa akhirahu yana yayi kiri a farko yayi a tsakiya yayi a karshe amma ya fi a karshe to ta don ya nuna halal ne kowane lokaci sai bayan isha ne halatta ka yi wato ainihin ka sun sunna ce ta manzon Allah ta sarama mai karfi a wajen Abu Hanifa ma wajibi ne saboda hadisin alwitru hakkun wa man lam yutir fa laysa minni yake tabbas ne wanda bai yi ba ba tare da ni Abu Hanifa ce to sallolin farilla guda shida ne azza Allah asar maghriba isha subahi da witri in baka yi ba Allah zai tambaye ka kamar sauran ne suka ce wikiri ba wajibi ne kuma shi ne gaskiya saboda abin nan hadisi sai na ali alwitru hasnun wa laysa hay'atul maktuba ne tana da karfi amma ba kamar fa sallan farilla bane ba kamar sallan farilla bane to da haka ta zama wajibi ba amma ta kusa ta zama wajibi saura kadan ya sa imam ahmad yace duk wanda ba wikiri ni ba zan karbi shaidan sa ba na karban shaidan wanda ba a witri a wajen imam ahmad ba shi dai ba wajibi ba ne amma zaura kaɗan ya zama ya zama wajibi don abin da ya sa sallolinka na rana in kai sallan magariba to shi ke bikin ku. sallan asuba a zahar la'asar to in kai magariba ka ga magariba mai rakawa uku ne an samu guda ɗaya wanda ba ta da ruwa to ka yi wikirin sallan yini to yanzu da kai isha kuma ina wikirin isha shine wannan rakawa guda ɗaya da za ka yi kuma ba ka yi ta ba sun tashi ba wikirin da shi yasa muka ce sun ku ta ku aka zama wajibi karka yi kai wasa da da witiri da kuma rakatul fajr rakatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha da kuma a cikin sun fi duniya da abin da yake cikin sa so in witiri ka yi shi ko a farko in bai zuba ka iya tashi a karshen dare ko a farko kawai ko a tsakiya ko ya zama da an yi isha ma ka yi witirin ka kawai ko in gaba bacci ka yi witirin ka amma zan samu in za ka yi nafilan dare to in ka sai ka yi nafilan dare za ka yi witirin ka nafilan dare ma ya lata kai su kafin kai bacci amma in kai bacci ka tashi sun fi fasal sun fi falala karshen dare wallati namuna ana afdal kamar da sai na Umar yake cewa wanda abin nan wanda kuke tashi daga bacci ta fi akwai wanda za ku yi a farkon dare وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي بثلاث lan hadahunna ma ishtu bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa salati dhuha wa bi an la anama hatta utir wani hadisi irin ne sahabi ne ban ban sai ma ba sai rawaito hadisin nan darda shi kuma daga abu darda ba abu hurairah ba radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace ausani habibi ba da na wanda nake so ya mini wasiki ce ma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kun ta ce hausa ne khalili daɗi na khalili ya fi habibi duk masoya ake ne ya yi wasiki bi talatin da abubuwa guda uku lam adahunna ma ishtu yace ba zan basu ba matukar na rayu bi salatin ma'anar sa bi salatin khisalin bi salatin khisalin an shafe tamizi wato da ɗabi'u guda uku abubuwa da mutum zai dinga yi ina umurin ake nufi sai a ce bi sadaqatin sai zama bi sadaqati umurin da abubuwa guda guda uku saboda al'adu ala aksil ma'adu lam adahunna ma isu ba zan ba su ba matukar na rayuwa ina ba guda uku tun da dai manzo Allah ta fa ne min wasitin su to ba zan ba su ba har na mutu na farko bisa bi siyani salasati ayyamin min kulli shahrin da azumin kwana uku a kowane wata muka ta kwana uku nan a yi su a ayyamul bi sha hudu eh, sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda za mu karanta a hadisi don ka samu ladan shi azumin watan gaba daya in ka sake wani watan ma haka ka samu azumin shekara wa salatu duha da sallan walaha to Wannan ba a ce a biyu ba ko raka a biyu ko hudu ko shida ko takwas tana lokacin ta na farawa da zarar rana ta fito ta ɗan daga kaɗan yana karewa in rana ta zo tsakiya an fi son ta in rana ta ɗanyi zafi kamar karfe goma haka wa bi an la ana ma hatta utir kuma yace min har ne bacci sai na wike bayan suka fito an samu al'adarsa yana da dogo yana da nauyin bacci da ta kai wike ka kafin kai bacci amma wanda ba da nauyin bacci zai iya tashi a ƙarshe shi ke nan bari ƙarshen dare ya witirinsa to kaga nan ba yana nuna abu da iya witiri kawai yake ba yayi bacci kai na tunturin sa gurgurdun abin da Allah ya ya kaddara masa sai yi zikirin sa to da haka kiyamul layli ma za ka iya yin kafin kai bacci in ba ka iya tashi kai kai gurgurdun abin da Allah ya kaddara maka raka a biyu hudu shida takwas goma sai ka zikirin ka duk gurgurdun abin da za ka iya yi shi nan kai ka ko da ana farkawa za a tada sallah ne ko alfijir ya fito ba ka da matsala sai ya ta wikirin ka kawai sai kai rakatar fajiri kawai ka shiga dan وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدار كله متفق عليه بخاري لما تنذكر وتعديش وعن عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الله يجزي شيء شيء بابا عمرو بن عاص ما صحابين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin azumin kwana uku a kowane wata sawmu dahri kullihi azumin shekara ne gaba ɗayansa addahru ana na nufin shekara duk mutumin da yana azumin kwana uku a kowane wata to kamar yana azumin shekara ne don da haka kowane azumi uku ladan kwana talatin ko da haka kenan kai azumin shekara wannan ko bai zai gagare ka ba wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi kenan duk ne da wancan hadisin na abu huraira da abu darda a wajen cewa ya azumin kwana uku a kowane a kowane wata da wanda bayi da himma ko karfin da zai azumi litinin da alhamis me litinin da alhamis kuma kaga shi ya wuce kwana uku ma shi kwana takwas ma inda sati hudu ne amma za ka iya litinin da alhamis kuma ka sake yin kuma ayyamun zibi wayannan kwanakin guda uku ne ya zama lada kan lada kenan وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت من أي شهر كان يصوم قال لم يكن يبالي من أي شهر يصوم rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi وعن معاذة العدوية لذا معاذة العدوية رضي الله عنها ألا يدرئتا أنها قالت عائشة تاتم عائشة رضي الله عنها ألا يدرئتا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميكي قارنا نيكي ايش منا فانت زيها جارة لا تجارة annaha sa'alat Aisha radiyallahu anha ta tambayi Aisha Allah ya tada ita akana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasum min kulli shahrin thalathata ayyam manzalatu ya kasance na azumin kwana uku a kowane wata alhamis da litinin an sai yana yi to irin wa'annan kwana uku na tsakiyar wata yana yin su qalat na'am tace i kaga na iya hadawa kenan kana litinin da alhamis kuma ka na kwana uku da tsakiyar wata ita ce i wa kultu sai yace min ayi shari kana ya tumu daga wani kwanakin ne na wata yake azumi min ayi shari ai min ayi ayyami shari daga wani kwanaki na wata yake azumi kun fahimta kala sai ta ce lam yi yubali min ayi shari ya sumu ya kasance yana kulawa daga kowane kwanakin wata yake azumi ma. wato yakan yi a farkon wata yakan yi a tsakiyan wata yakan yi a ƙarshe yanzu wannan ko mun samu wani ƙarin ilimi ne cewa kai kwana goma sha uku nan ai kwana uku da ake a kowane wata ba zai ce sun zama a tsakiyan wata sha uku sha hudu sha biyar ba a'a za ka iya yin su a farkon wata ko a tsakiyan ko kuma a ƙarshe duk inda kaga dama za ka yi su domin aisha ta ce baya damuwa a kowane lokaci ne na watan yake yi na fata muna fahimta gwargwadon yadda ya samu abin nan karfin jikinsa ko kuma a rashin sun wula da sauran to a nan wannan hadisin kun je na fassara shi ko min ayi sharika ne su karka ce daga wani watan yake azumi wani watan ha to wani watan da an ce abin nan a kana da sama ya sumu min kulli sharin ta ayya manzo Allah yana azumin kwana ko a kowane wata ita ce na'am a cikin nan kowane wata yana azumi kenan so da haka min ayi sharika ne to ba ana nufin a wani watan ne yake azumi ba sunna an ce duka ne yana azumi ana nufin min ayi ayyami sharika ne so a cikin kwanakin watan wani kwanaki yake dauka guda uku yake azumi idan ce la yubali min ayi min ayi sharika so bai dawo ba a kowane kwanaki ne na watan yana azumta su kada ya kenan farko goma farko ne yake azumin su ko goma a cikin goma tsakiya ko a cikin goma karshe ko yaushe yana yi ta zaga kamar mitiri ne yana yi a farkon dare a tsakiyar dare a ƙarshen dare waka shi ma wannan ko da haka idan tsakiyar watan ya kubuce maka ba sai kai a ƙarshen ba ba wani damuwa ce ko da kwana uku na ƙarshe na watan in kuma kana da wasu tafiye-tafiye ko wasu abubuwa a tsakiyar watan sai kai a farkon watan in kai yayi ba dole sai a tsakiyar a tsakiyar wata ba وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رواه شيء حديث حسن من تتسف وعن أبي ذر لقى أبو ذر رضي الله عنه الله يتدعي شيء أبو ذر الغفاري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتي إذا صمت من الشهر in za ka yi azumi a wata talatan na kwana uku a cikin talata asharata a yi azumin ranar goma sha uku wa arba asharata da ranar goma sha hudu wa kanta asharata da ranar goma sha biyar za ka yi kwana uku za ka yi to sun samu ka yi su a tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar amma kai su a farko ko a ƙarshe ma ya yi kamar yadda muka abin da muka karanta a baya wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi nan kwanaki tsakiyar sa ake ce musu ayyamul bibi wato kwanaki farare me yasa saboda kwanaki ne da wata yake haske a cikin su yake haske al-ayyamul muqmira da ka zaka ga in wata ya kama daga ranar sha uku zaka ga hasken sa ya yi yawa ranar sha hudu ya gama cikin haske ranar sha biyar ma har yanzu da hasken sosai to daga nan hasken sai ya dinga rabuwa da za ka wata yana fara da kaɗan kaɗan har ya cika har ya dawo baya baya har ya tsari jijjirin wasu abin nan asalin tauraron wata to zo da aka fi ta kazunci sha uku sha hudu sha biyar amma ba wajibi ba ne kamar tun da kazun an tambaya manzo sun ayi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام الذيب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود وانا حديث أبو داود يروتش يتوى عن قتادة لغا قتادة بن ملحان رضي الله عنه ألا يدد الشيكاليت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك تسمع يكفن في يأمرنا لقيام أيام البيل هنا أمرت مدعزن تنقانكي فراري شاء أخو شاء أخو شاء بير أما نعم أمر نزبي wani ne na mustahabbi ba na wajibi ba mandubi shine yace salata asharata sha uku wa arba asharata da ranar sha hudu wa kamsa asharata da ranar goma sha biyar ranar sha hudu shi ne latul badri kenan wato jirin goma sha hudu bada jirin goma sha hudu jirin da ya fita ka haske nasa'i ya rawaito wannan hadisin da isnadi haka ce kana ya amuruna بصوم الأيام الليالي الغر البيت يا كفن da azumin مدعز من صانكين جراري فراري صل وتويني نجراري فراري صل yanzu kun gane ayyamul zibi ayyamul zibi shine yanzu kamar idan aka ce maka yau yau ranar sha biyu ga wata yau yau da daren nan a ce daren ranar sha biyu ga wata ne kafin rana ta faɗi to zai zama daren yaushe kenan daren sha uku ga wata to in gari ya waye sai ka tashi da azumi shine ranar mai kaga ranar abu nan din kenan ayyamin zibin kwanaki masu hafsai kenan to da ta haka za ta yi har zuwa kwanan kwana na sha biyar dare shi yake fara shiga kafin kafin yini yanzu yau din nan daren talata ne za talata ne ranar alhamis da dare kuma daren juma'a ان جمعه فجر يا ذو يدو يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل وديتي قال كيف قال كيف كنا كفوق الدار سو كما هذا كما هذا شكرا انا كعدار وانا انا نفين شكرا الدار هنا زاد معنى زمني هنا زاد معنى شكرا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثر ايام الدين في حضر ولا سفر rawahu nisa'i bi isnadin hasan wannan hadisin daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya da su kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la maza sama baya shan kwanakin farare wato baya shan azumi a kwanakin farare fi habarin kwanakin sha uku sha biyar a halin zaman gida wala safarin ko kuma a halin tafiya wato ko tafiya yake na azumi sha uku sha hudu sha biyar ɗin tare da yana litinin da litinin da alhamis wani hadisin na tsaro ya soke bi istinadi haka yana yin su saboda mahimmancin saboda mahimmancin babu fadli man fattara sa'iman wa fadli sa'im alladhi yu'kalu 'indahu wa du'a'u al-akil lil ma'kul 'indahu babin falalan man fattara sa'iman wanda ya ba wa mai azumi abin buɗe baki ya buɗe baki da abin da ya bashi yana da falala kamar kamar yayi azumi wa qablu saimi alladhi yukadu indahu da falalan mai azumin da ake cin abinci a wurinsa ko kuma ma'ana ka ba mutum abinci buɗe baki ko kai kana buɗe bakin sai ka ce wani zo mu yi buɗe baki shi ma yana da falala kamar kai azumi ne wa du'a akil wa akili lil inda da addu'an wanda ya ci abincin ga wanda ya bashi abincin shi ko da addu'a ya kamata ka bawa wanda ya ci abinci a wurinka sai buɗe baki a wurinka an zaid bin khalid al-juhani رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم man من فطر صائما كان له مثل غير أنه لا ينقص من أجر الصائم daga zaid bin thabit al-juhani radiyallahu anhu Allah ya shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada yace man fattara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abinci ya gota baki da shi ko da dibino ne ba sai ya ci ya koshi ba kana lahu mithlu ajrihi yana da lada irin na mai azumi shi za a bashi lada kamar kamar yayi azumi wani ba karamin falala ba ne kenan kamar yadda hadisi ya ce idan mutum ya ci abinci ya zo Allah ya ci gadan kamar yayi azumi dan Allah tana da yawa kuma da aka ce yana da ladan kamar mai azumi ba kwana nufin ɗari bisa ɗari yawa don kama da wani ya yi ba wani ba ne ba don ce wani ya yi kama da wani dole akwai ɗan bambanci eh, za a ninka masa lada amma akwai darajar da mai azumi yake da shi wanda shi ba da shi wanda shi ba da shi kamar a ce ma abin nan umra sau fi ramadana ta ajizo hajjata mai wani umra a wata ramadana kamar ya yi aikin haji tare da mazan ala sai ka san ba dari bisa dari wani sai kamar sabon da suka yi aikin haji da manzan da ta kuma ka ina amma ne ka samu lada da yawa kama kama salata ladan ba ni sabuwa amma dai da dari bisa dari غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ماذا ما تسيدي ladan da za a ba wanda ya bawa mai azumi buɗe baki ba ya tauye ladan mai azumi fa ladan mai azumi daban ladan kuma wanda bai buɗe baki daban amma za a ba shi lada kamar ladan mai azumi kamar ladan mai azumi kamar shi man sanna sunnatan haratan wa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah qiyamati min ujurihi shay'a wanda ya sa abu ma'ana abin da ya da a shari'a sai ka zo kana yi wasu suka kwaikwaye ka kai kana da ladan ka ladan wanda ya aiki da abin da ya ga kana yi ka yi nan mai kyau har duniya ta tashi ba tare da an tauye ladan shi wancan ne ba wai za a tsakuro maka a ladan wancan ne a baka shi naka na nan naka kuma da wa ba ta ce manzon sa ce to duk wanda ya ba mai azumi abun buɗe baki sawa'un cikin abinci ba shi ko ɗanyi shi ya dafa za a baka lada kamar kai ma kayi azumi yanzu a ramadana in ka in bawa mutane goma abincin buɗe baki to kai ladan azumi goma da ka gana yawan wani gida ne ka ba su ganyen abinci ko kuma ka ce ku je ku da baki kanan ladan duk wanda ka kawo a yaki na zai ka samu ladan da za a ba shi. Shi da ka taimaka ne, ka samu ka samu wannan ladan in kuma ka yi ka taimakan to ladan ya zama ninki hadisi ka ta hadisi muslim hadisi manzo sun aike man jahaza ghadiyan fi sabilillah faqad raza wa man kafa ghadiyan fi alihi fi sabilillah faqad raza duk wanda ya shirya mai tafiya jihadi fi sabilillah to kamar ya yi jihadin ne shi mutum da ya tafi yaƙi yana da ƙarfin da zai je yaƙi amma ba ya guji kula da ba ka kamar na ba wanda kuma ya kula masa da iyalansa bayan ya tafi har ya je dawo to shi ma kamar ya je jihadi ne billahi ka dinga ba wa iyalansa abinci ana ɗaukar da wani to su mutum da ya tafi wani aikin alkhairi sai kuma ka taimake shi to za a baka lada kamar yadda za a baki ko ka rike masa iyalensa har ya je ya dawo kana taimakon iyalensa misali kamar wanda tafi neman ilimi na shari'a ɗalibin ilimi na shari'a sai ka dinga taimakonsa kana taimakonsa za a baka lada kamar kana neman ilimi ko wanda ya tafi da awa fi sabilillah mai wa'azi mai karantarwa za a baka lada kamar wato kana karantarwa ka nan idan da za ka iya ba ba za ka yi abin da wani zai ba kuma abin bai falala ne to kai sai ka taimake shi abin da Allah ya kore maka sai ma sai ka samu sai ka samu falala wani an tafi yaki wani yana da nan sai bai kuma ne zo a hadisi wani ayi wannan ayi wannan ayyuka na lada sai mun zama ce wani yake musu hidima sai aka ce wani ne duk inda suka tsaya wani ne yake musu hidima sai ya fi su lada me yasa idan mutum goma ne sun suna jihad suna wani aikin alkhairi kai kuma dukkan wasu hidima ai kowa ladan kansa zai samu sai kuma za a baka lada na mutum nawa na mutum goma hidima kawai da ƙarfi ba ma na kuɗi ba ba na ka haɗa da na abinci da sauran su. so in ba za ka iya ta nan bangaren ba za ka iya ta nan ta nan bangaren akwai kafa ko taimakawa shi yasa za ka ga a ake ana ta da tattuwar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tsayiful hajj masu share da alhazai ruwa a dinga ba da ruwa ana ba da ruwa ana taimakon alhazai har ba bayan nan amma zama mamaki gaskiya abin ya riba wannan shekaru da za a zo da mu sojoji abinci da naman kaza ana ribawa a harfan na haka za ka dinga zani fi sabilillahi ana ribawa ana riba yogurt ana riba juice da ruwa ko ina ka je kace kace za ka gan shi amma zara ba zai kan wani da yunwa in ba ka muku abincin da ka biya ba Idan ana karban kudin alhazai na abincinsu a arfa da mina to idan baka idan idan har ba ka maka da wanda ka biya ba to za ka iya wuni da yunwa ana wuni da yunwa to kaga abubuwa sun canja wata kila aka wasu ba fi da aka musu dokokin da ba za su biya ba amma manya-manyan motoci amma kare da abinci ake shigowa da shi ana ana ana ana rewa ba ka da matsalan abinci ba ka da matsala ka dan fita bakin hali Ko har cikin matan suna za zo ana abin ana ana riba muku saboda ne suna fi tun a can ba Mun ka samu lada kamar kayan aikin haji kamar kayan da yawan arfa ya arfa ne ko kamar kayan kwanan mai da in amina ne kana yi wa alhazai hidima duka ka masa hidiman kamar kayan aikin haji so taimakawa da ibada ko da yake rufa na alkhairi akwai falala da yawa a cikin sarkabari a barka ba idan kana da kana da iko وعن ummi umarata الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا راه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي يقول حديث حديث حسن مجد وعن أم عمارة الأنصارية وأم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها من قال صلى الله عليه وسلم يا شدوريتا ya je wajen ta fa qaddamat sai ta gabato masa da abinci ta ce bismillah ga abinci fa kala sai ce kuli ikiman sai ka zo gidan sai baka bismillah bismillah fa sai ta ce inni sa'imatun aini nake ya rasul ni na فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كما سيئت إن الصائمة تصلي عليه الملائكة mai azumi mala'iku suna masa lati suna masa addu'a idza ukila indahu idan ana cin abinci a wurin sa hatta ya kuhu har su gama kai azumi take yi sai ka saya mutane abinci ko ka kawo musu abinci kace ku ci kuma kai ba ci za ka yi ba sai suka ci a wurin ka kana azumi kuma aka zo aka ci abinci a wajen ka kai kai ni kwanfar ka kawai su ci azumi ba bukatan kamar ne ta saka fito da abinci sai to mala'iku za su dinga maka addu'a suna Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama har sai sun gama cin abinci wannan ba karamin falala ba ce kar ka ce a to an tun da ni ba azumin nake ba to wani abinci zan fito da shi ne cin abinci na gani wuna na tsinkewa zuciya na tana son abincin ba dama ka danne zuciya ta sai ka kawo bisin Allah sun matsa maka ni azumi ne su ci a yi ta maka salati mala'iku su yi ta maka salati Haske sun gama wa ma qala wani lokaci sai ce hatta yashba'u har sun koshi sai sun koshi sun tashi kafin a daina maka addu'o'i ko mala'iku ne za su maka addu'a to ciyar da abinci fa kadalansa yana da yawa jama'a wallahi ba sani haka kan kowa ta ciyar da abinci kadalansa tana da yawa an tambayi manzo kuma ayyu ta'ami afdal ayyu islami afdal a cikin abuwa na musulunci ayyukan musulunci wanne yafi yace an tud'ima sa'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka dinga ciyar da abinci fi sabilillah kuma ka dinga sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ka da sifofin bayin Allah da kira ta'ama rabbi miskina suna son abincin amma su ba ba jini su ba wa ba wa ba ma nufi da ilahi guda wala da kuma ba ma son godiya ko godiya ba su masu kuɗin mu da rabba za ka bayar a musamman halin da ake ciki na nin wannan mala ni gare ba abinci tanka yan uwanka na kusa da kai abokan arziki da masu nema da wanda ka da bari a cikin halin kakani kai ba za ka iya wa mutane gaba ɗaya ba amma sai ka ji daidai kurkudu za ka samu da wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta ka da su tabaka da su ta sa maka albarka ina daren kawai ta aike ka Allah kaga kai kai yanzu in mutum ya kuɗi abincin ma ba damun sai sosai yanzu wani ya ci wani ya ci kafi jin daɗi ma akan a ce kai ne ka ci in kana da wadatar abinci wani ya ci ka ji daɗi ka kamu lada ka kamu addu'o'in musulmi bayan Allah na gari kuma a lokacin da ake tsadan abinci ko ake yunwa irin wa'in nan wato ainihin lokuta ɗin zai zama ga hanya kawai ta tafiya aljanna ta zo idan kana da hali to Allah ya buɗa maka wannan hanyar ne Allah ya sa mu dace rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر إنكم الصائمون وأكل طعامكم rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi wanda yake ingantacce wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dade shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam jaa saura ɗaya ne hadisin sai na kare sai ko kasa kasashen zai cika annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta sallama jaa ila sa'd ibn abi ubada ya zo wajen sa'd ibn abi ubada radiyallahu anhu Allah ya dade shi fa ja'a bi khubzin wa zaitin sai ya zo da gurasa da mai ya kawo manzo kuma gurasa da mai kaman ce gurasa da miya kawai wanda za a dinga tsosanawa ana ana shinkafa da mai sai ya ci ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سيئتي سيئة أدواء أفقر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أفقر عندكم الصائمون masu azumi sun yi buɗe baki a wurinku wa aka na tahama kumul abrar mutane na gari sun ci abincinku wa sallatun mala'ika mala'iku sun yi muku salati wannan shine zahirin fassara amma addu'a ce ma'anarsa Allah ya sa ku samu lada kamar yanda wanda ya ba wani abun buɗe baki zai samu lada ba azumi kake ba haka zaka ce a inda kuma sahihun fatan ya samu lada kamar wanda ya bawa mai buɗe baki abinci sannan mutane kirki sun ci abincin ku Allah ya sa mutane kirki ne suka ci abincin ku don ya fi lada akan mutanen banza a mutanen banza ma za ka samu lada wa sallallahu alaihi wa sallam abin karanta malakun suna salati har a gama ne har a gama cin abincin ko a ko a koshi wanda ita ce addu'an wanda ya ka abinci a inda kuma sa'ilun wa akala ta'amakum al abram al shi ne fa’i wato mutanen kirki sun ci abincin wani abinci ya kona ka sai ka ce akala da abu kumul abrara abincin ku ya ci mutanen kirki <laughs> ba ina nufin sunna ne ka faɗa ba wani malami ne ya taɓa yin haka sai lokacin ina jordan bayan na gama masafi na na gayyace wasu larabawa ga kin kamar wanda su saba da yaji ba kuma wani karfe su ne yaji da zuba da zuba zuba ne wasu ce da abu kuma al-abrara <laughs> ina dauka ce dai fada sai ce kaji ne na fada kuwa da ta ba ne sai ta abu kuma fada ta abu kuma sai ce subhanallahi wasu ai masu saba da yaji ba wai abin da abincin ku ya cinye mutane ya cinye ne kuma mutane sun ce abincin Su sai ka kula da wasu A akala da'ama kumul abraru ba da'amu humul abrara ba wannan addu'a ita ce wanda ake yi ga wanda ya baka abinci saboda ka saka masa don manzon ya ce man sana ilaykum ma'rufa fa kafi'uhu wa illan tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumu duk wanda ya maka aikin alheri to ka saka masa in ka samu abin da zaka saka masa da shi ba ka masa addu'a har ka ji arinta cewa ka saka masa الله يساك على الخير وكما سعى الدعاء إن أبن كنه أفطر إنكم الصائمون وقلت عامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رب تعالى يسام ذاته وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.